anil hawa kuma manzon Allah sallallahu alaihi baya magana da son zuciyarsa a ganin zai magana da son zuciya ya bata ala ilmin kenan wato ubangiji ta'ala ga abin da ya gaya masa kuma ya faɗi wani abu sabanin wannan a manzon Allah sallallahu ba haka bane manzon Allah sallallahu ya san gaskiya ita yake bi kuma baya bin jahilci kuma shi ba jahili bane ummi ne baya rubutu baya karatu amma ya fi kowa ilimi shine malamin al'ummarsa gaba ɗaya to ubangiji ta'ala ya ce manzala sama baya magana a bisa son zuciyansa haka kawai ya kirkiri abu ya faɗa in huwa illa wahayun yuha duk abun da ji ya faɗa to wahayi ne aka masa wato ba son zuciyansa ba kuma wahayin kala biyu imma ya zama wahayi sarihi mala'ika jibrilu ya sauka ya isar masa da saƙonsa ya isar da ainihin wahayi daga Allah subhanahu wataala ko kuma wahayi na ilhama wahayi sari kamar na alkur'ani manzon Allah sallallahu yana zuwa wa wannan malaika jibril yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi masa wahayi a fadake ya karanta masa ayoyin alkur'ani kuma ya kiyaye har ya koya wa al'ummarsa ko kuma wahayi na hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi yakan yi mafarki shikenan mafarkin ya tabbata gaskiya ne ko kuma malaika jibril ya zo masa a sura ta mutum ya bashi hadisi ko kuma ubangiji ta'ala ya masa ilhama na wasu labarai ko na wasu abubuwa ya faɗa amma duk abin da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to ko shakka babu wahayi aka masa ba son zuciya yake faɗa ba wannan kuma shine ya wajabta wajibi ne ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa kuma idonka a rufe ba tare da ka tambayi me yasa manzon Allah sa ya ce ayi abu kaza ba ni ban gane hikimar ba a'a maganarsa dalili ne kuma baka isa ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza menene hujjansa ba baka da hujja akan wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana da son zuciyarsa duk abin da ka je faɗa wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce a bi kuma idan an bi shi an bi Allah kamar yadda Allah ta'ala ce wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko shakka babu yayi wa Allah ta'ala da'a Abdullahi bin Amr bin As ya ce na kasance ina rubuta dukkan abun da na ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin na haddace shi shikenan sai quraisha suka ce mini a'a kada kai haka ai manzon Allah ko Muhammadu mutum ne wataran yakan yi magana a cikin fushi to ka zan ko mutum yana magana a cikin fushi to galibi zai dinga faɗa abun da bai kamata ba sai suka ce ai manzo Allah sassama shi ma mutum ne kamar kowa yana magana a cikin fushi kar ka dinga rubuta duk abun da ka ji daga wurinsa shikenan sai je ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abunda Qurayshawa suka ce sun hana ni rubuta duk abunda na naje a wurinka da kuma haka nake yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uktub fa wallazi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haqq yace rubuta yace na rantse da wanda raina yake hannunsa babu abinda yake fita daga wurina sai gaskiya duk abunda ka ji na faɗe shi gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana da son zuciyarsa kuma ko a cikin fushi ko a cikin yarda ya faɗi magana wannan magana haka take ba dai bai son zuciyarsa ba ubangiji ta'ala ya ba shi kariya daga wurinsa to sannan manzala sallama ya yake ya karbi wahayin shine Allah ta'ala ya ce mana allamahu shadidul quwa allamahu shadidul quwa ذو ubangi ta ce allamahu shadidul kuwa wato mai tsananin karfi shi yake koya masa wannan karatu shi yake kawo masa wahayi shine mala'ika jibrilu mai tsananin karfi wato karfin mala'ika jibrilu yana da ya fi karfin mu kwatanta shi shi kaɗai ne ya dauki sa sadum ya ɗaga ta sama gaba ɗaya ta daga ƙasan bakwai ya kai ta can sama sanda suka ji tasbihin mala'iku mala'iku suka ji kukan zakarunsu suka ji haushin karnukansu sannan sai kife ta kawai shi kadai a ga wannan ba karamin karfi ne da shi ba sannan mala'ika jibrilu shine wanda yi wa sadum mutanen abunan samudu mutanen annabi salihu ya musu tsawa kwaya ɗaya kawai duk gabaɗinsu suka durkusa suna mushe suka faɗi suka mutu tsawa kwaya ɗaya kawai inda dukansu ya kuma da za su kasance uku to kaga karfin mala'ika jibrilu wato ba na wasa ne shi yasa ubangiji ta ya ce allamahu shadidul quwa wato mai tsananin karfi shine koya manzon Allah sallallahu alaihi wa wato alqur'ani wannan wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala nazala bihi ruhul amin wato alqur'ani ruhi amincicce shine mala'ika jibrilu shine ya saukar da ainihin alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta ce wa innahu latanzilu rabbil alamin نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الله تعالى شيء سوق أدى القرآن ملائكة جبريل يكاو منزون الله صلى الله عليه وسلم دين يتبتر دزوتر منزون الله دا القرآن ومنزون الله زومي قرقئي دا القرآن إيه. to ubangi ta'ala ya ce mala'ika jibrilun kuma zu mirratin mabocin karfi ne dai haka wasu ka fassara nan ko zumin ratin mai tsananin hankali ne kaifin hankali wasu ka ce ratin mai tsananin kyan gani ne kyakkyawa ne mala'ika jibrilu duka an za ta ɗauki fassara ne mai ƙarfi ne kuma kyakkyawa ne sannan fastawa mala'ika jibrilu ya daidaita wa huwa bil ufuqil a'ala yana can sasanni madaukaki a can sama ya daidaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a bisa surarsa ta haƙiƙa kuma ya daidaita a can sama inda rana take fitowa inda rana take fitowa a nan ya daidaita kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a bisa surarsa ta haƙiƙa manzon Allah sallallahu ya ga mala'ika jibrilu a bisa surarsa ta hakika sau biyu wato ɗayan a nan ƙasa na biyun kuma a can sama wasu sun ce wannan ɗin shi ne na ƙasa ɗin a can ƙarshe inda rana take fitowa manzon Allah sallallahu wato ainihin ya ga mala'ika Jibiru wasu kwaskwa ce a ajayat wani wuri ne a makka manzala sa sama ya ga mala'ika Jibiru yana da fukafukai guda ɗari shida kuma kowane fuffuke ɗaya ya toshe tsakanin gabas da yamma ya fuffuke kwaya ɗaya rufe tsakanin gabas da yamma shine kullum ƙasar dal ufuka to kaga fuffuke ɗaya ya toshe tsakanin gabar da yamma to ina ga sauran fukafukan kuma kuma guda ɗari shida ne sannan ina ga gangan jikinsa to kaga dole ya zama mai ƙarfi ومن هي تعالى ثم دنا فتدلى نعم ثم دنا فتدلى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى Ubangiji ta ce summa da na fatadalla wato da ya bayyana shi mala'ika Jibrilu sai ya kusanta ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatadalla ya ƙara kusantansa dai fakana qaba qausaini au adana sai ya zama tsakaninsu tsakaninsa da manzon Allah bai wuce tsakanin wato baka da tsirkiya ba wannan abun da ake harbi da shi innan wannan itacen da tsirkiya ya kusanto manzala su sama har wuce tsakanin baka da tsirkiyanta ba au adana ko ma abun da bai kai haka ba to haka ya kusanci manzon Allah sa sama manzon Allah ya ganshi a bisa surarsa ta mala'ika an ce babu wanda ya taba ganin mala'ika jibril a bisa surarsa ta mala'ika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi sau biyu kuma ya kusance shi fa auha ila abdihi ma auha mala'ika jibril ya wahayi ila abdihi izuwa ga bawan Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma auha abun da ya masa wahayi ya kusance shi ya isar masa ainihin wannan sako din wanda ubangiji ta ya bayar a isar masa kuma ma kadhaba fuadu ma ra'a ubangiji ta ya ce ma kadhaba fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى Ubangi ta ce ma zabal fu'adu ma zuciya ba ta yi ƙarya ba na abunda ta gani abunda manzon Allah sa ya gani na haƙiƙanin wato mala'ika jibrilu wato wani abu idan ka gan shi sai kai shakkan anya kuwa shi din ne a zuciyanka kuma hakika sa ne yanzu idan baka taba zuwa aikin haji ba kawai sai ka ganka a ɗakin kawa sai ka dinga tunanin anya kai din ne ma kuwa ko anya kabar ne kuwa tare ba wai kana shakka ba ne haka kawai ne abu zai zo maka a zuciyarka to shine ubangiji ala yake cewa manzon Allah zuciyansa ba ta yi ƙarya ba hakan din ne mala'ika jibril ya gani kuma a bisa surarsa ma ka zawal fu'adu mara zuciya ba ta yi ƙarya ba na abin da ta gani tabbas manzala sassanama ya ga mala'ika jibrilu mafi yawan malamai aka suka fassara wannan aya amma abdullahi bin abbas ya ce ma ka zawal fu'adu mara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga allah a zuciyansa ma zuciyan ba ta yi ƙarya ba ya ga allah a zuciyansa to wannan shine abin da abdullahi bin abbas ya faɗa wasu kuma suka dinga cewa ai ya ce ya ga Allah ne da idonsa kamar yadda za mu zo akan wannan magana to ala ayi halin idan an ce manzala su sama ya ga Allah a zuciyarsa wannan ba ba a in karinsa kuma ba abu mamaki ba ne ko ayan ta zama ma'anansa manzala su sama ya ga mala'ika jibrilu sai zuciyarsa sai take shakka sai Allah ta'ala ya tabbatar masa da shi din ne zuciyar ba ta karya ba ta nuna an ga mala'ika jibrilu din Allah ta'ala ya ce afatumarunahu ala ma yara za ku dinga jayayya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa abun da ya gani a daren da aka yi isra'i da mi'raji da shi ya ga mala'ika jibrilu ya ga abubuwa da yawa to lokacin da aka yi isra'i da mi'raji wato shi hijira tana shekara goma a bisa zancen da ya firin jayi abun nan annabta tana shekara goma a bisa zancen da ya firin jayi wasu ce shekara biyar shida wasu ce sha biyu sha uku to lokacin da manzala su suma abin isra'i mun shafa ɗan kissa mala'ika jibril ya zo ya ɗauke shi da buraka daga makka ya tafi da shi baitul maqdis a cikin jin sannan aka tara masa annabawa ya jagorance su sallah sannan mala'ika manzo abin da mala'ika jibril ya ɗauke shi ya haura da shi har zuwa samman bakwai wato aka wuce ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida har zuwa ta bakwai kowace ana kwankwasawa a buɗe bayan an tambayi wane ne suka je can sama ta bakwai har suka je sidratul muntaha wanda suka ga ikon Allah a wannan waje ya je karɓo salloli guda biyar da hamsin ne ana ragewa ana ragewa har suka zama biyar kamar yadda muka yi bayani kwanakin ba to da ya dawo maka a cikin daren ya dawo shikenan sai ya gaya wa jama'a cewa fa jiya an yi isra'i da mi'raji da shi kuma ya ga abubuwa da yawa a isra'in da aka yi da shi da mi'rajin ya je ya ga baitul maqdis ya haura sama ya ga sammai guda bakwai ya ga aljanna ya ga wuta ya ga sidratul muntaha ya ga baitul ma'mur to da yazo sai kafurai suka suka karyata shi suka ce ina su ba su yadda ba tafiya daga makka zuwa sham ya kai tafiyan wata inda kafa zaka je ya za a ce a cikin dire ya je ya dawo su ba su yadda da wannan ba suka musanta masa wannan balantana kuma a ce ya haura hassan mai guda bakwai sun manta cewa abun ikon Allah ne ko manzon Allah annabin Allah ne suka je suka samu abubakar suka ce kaji abun da abokinka yake faɗa mun san ko kai ba za ka yadda da shi ba ya ce waje ya je baitul maqdis kuma ma har ya haura sama sai abubakar ya ce musu ina dai shi ya faɗa suka ce ya ce to ni na yadda ya ce na gaskanta shi da akan abun da ya fi wannan ma ya bani labarin tashi alƙiyama da aljanna da wuta ya ban labarin abubuwan da suka faru a baya duk na yadda da shi wannan ne zan kasa yadda da shi ya ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya shi kenan daga nan sai aka sa masa as-siddiqu mai yawan gaskanta mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan musu ya yi tsanani sai suka ce to shikenan in dai da gaske Muhammadu ya je Baitul Maqdis tunda sun san Baitul Maqdis kan suna zuwa kasuwanci wurin garuruwan Sham yana Falastin amma ba san sammai ba balle su masa interview akan sama suka ce to ya zo su masa interview akan baitul maqdis ya siffanta musu za su masa tambayoyi tunda su sun je a masa tambayoyi in ya ba da amsa za su yadda shikenan suka zaunar da shi a ɗakin kaba su sun daɗe suna zuwa shi kuma da diddiri ma ya je dawo don Allah zai yi siffanta musu baitul maqdis gaba ɗayansa wannan ya wani ikon Allah kuma shikenan suka zo suka kawo masa tambayoyi abu kaza yana daidai ina ka ba mu labari abu kaza a masallacin a daidai ina yake ka siffanta mana yadda masallacin yake ubangiji subhanahu wataala sai masa kashafi tun daga kaban sai aka buɗe masa hanya har zuwa baitul maqdis yana hango masallacin duk abun da suka tambaya sai Allah ta'ala ya hasko masa wannan abu a daidai ina abu kaza ke sai ce yana daidai wurin kaza tsakanin kaza da kaza abu kaza fa yana sama da wuri kaza ko kasa ko gefe ko daman kaza duk abin da suka tambaya sai Allah ta'ala ya hasko masa suka gama tambayoyinsu manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ba su amsa amma saboda taurin kai bai sa sun yi imani din ba amma dai wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam to shine Allah ta'ala ke cewa afatumarunahu ala ma yara za ku dinga jayayya da shi a bisa abun da ya gani wato na me na ainihin baitul maqdis da kuma mi'raji da aka yi da shi na sammai da ya gani da abubuwa na ban mamaki baitul ma'mur da sidratul muntaha ya za ku dinga jayayya da shi tabbas ya ga mala'ika jibrilu a bisa suransa da wa'annan abubuwa na ban mamaki sannan Allah ta ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ganin mala'ika jibrilu wani ganin kuma daban eh nan ya ganshi a ƙasa ya saki ganin sa kuma a sama a inda yi isra'ila shi shi yasa malamai suka rinjayar da ganin nan mala'ika jibrilu ake nufi tun da dama jayen da ake yi manzala sa sama ya ga Allah lokacin da aka yi mi'iraji da shi wasu sun ce ya gano sun ce bai gani ba to shikenan sau ɗaya ne ake tunanin ya ga Allah nan kuma aka ce ya gan sai aka sake cewa kuma ya sake ganin sa wani ganin daban kuma kaga mala'ika jibrilu ake nufi ya ganshi shi sau biyu shi yasa abu hayyan yake cewa annajami أن جميع ما في الآيات هو جبريل بدليل قوله ولقد na نزلة أخرى zancen da ya fi inganci duk inda aka ce annabi ya ganin nan to mala'ika jibrilu ne ba Allah ne subhanahu wataala ba saboda an ce ya sake ganin sa kuma wani ganin shi kuma wancan ganin da ake jayayya da shi a kansa din gani ne kwaya daya a ina manzo Allah sallallahu ya ga wato ainihin mala'ika jibrilu gani na biyu inda sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha sidratul muntaha wata bishiya ne wanda anan ilimin halittun Allah yake tikewa har mala'iku ba su san abin da ke bayan sidratul muntaha shi yasa da aka zo wurin mala'ika jibril ya ce to ni kan fa na zo inda zan tike ba dama kuma yayi gaba wannan ita ce sidratul muntaha wata bishiya ne mai abun mamaki mai ban mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya ganta kuma a wannan wurin to kaga abubuwa na mamaki da manzon Allah ya gani kuma inda ha jannatul ma'awa a wannan sidratul muntahan anan aljannan makomar mala'iku take wata aljanna ne mala'iku duk inda suka zaga suka zaga za su dawo wannan wajen to a wannan wurin take duka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idh yaghsha sidrata ma yaghsha idh yaghsha sidrata ma yaghsha ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى ubangiji ta'ala ba ce inda ha jannatul ma'awa akwai aljanna ta makoma wato a sidratul muntaha su mala'iku suna shiga wannan aljanna hakanan kuma rayukan shahidai su ma'anan suke shakatawa da masu tsoron Allah saboda idan mutum ya shahada za a yi sama da ransa ta sa ya cikin ƙoton tsuntsu wato cikin tsuntsu ya dinga zagayawa duk inda ya ga dama a cikin aljanna to ita ne wannan aljanna ɗin haka nan rayukan masu tsoron Allah duk wanda ya musu ransa sai ya tafi sama idan yana shakatawa a wannan guri kuma ya zo a hadisi ingantacce idan mutum mumini ya mutu aka tafi da ransa can sama zai je haɗu da sauran rayuka waɗanda ya sani har su dinga masa tambayoyi ya labarin wani ya labarin wani wani mun bashi bai da kirki yana ta fasikanci bai damu da addini ba ya labarin sai su ce a'a yanzu ya zama mutumin kirki sai su ce alhamdulillah yanzu ya zama mutumin kirki to wane fa kai wane kan ya lalace sai su dinga addu'a kuma ce subhanallah Allah shirye shi har addu'a suke yi ina labarin wane kuma ha wane ya mutu ai subhanallah ya mutu ya mutu to Allah ya sauke tun da dai bai zo wurin su ba to ya tafi ɗaya gidan ne kenan ba su gan shi a nan ba kuma an ce musu ya mutu ai ya riga mu ma mutuwa to shi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana can ɗaya gidan ba dama su haɗu amma rayukan masu tsoron Allah to suna haɗuwa a wancan wurin a can sama ɗin kuma za su gane juna kuma za su dinga tambayan labari na abun da aka baro a duniya ‘ya'yanka su tambayi labarinka haka nan in kai uba ne ka tambayi labarin ‘ya'yanka ka tambayi labarin abokaninka duka ingiliyon ka ga wanda ka sani yanzu wannan a can sama ne a wajen sijiratul muntaha rayukan suke irin wannan haduwa ubangiji ta ce iz ya gasha sidrata ma yakhsha a yayin da abun da yake lullube wannan magaryan yake lullubewa wato abun da yake lullube ta shine abubuwa na ban mamaki kala kala Hassan al-Basri yace abun da yake lullube ta shine hasken ubangiji subhanahu wataala ita sidratul muntaha sai ta wani irin haske na ban mamaki Abdullahi bin Mas'ud yace ghashiyaha firashun min zahabin wato wata shimfiɗa ne na zinari za su ta lullube wato ainihin sidratul muntaha din shi ma dai abun mamaki ne sannan ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lamma ghashiyaha min amri Allah ma ghashiyaha taghayyarat fama ahadun min khalqi Allah yastati'u an yasifaha min husniha yayin da al'amarin Allah ya rufe ta sai ta canja shine hasken Allah subhanahu wataala a lokacin za ta yi wani kyan da babu wani daga cikin halittan Allah wanda zai iya siffanta wato sidratul muntaha ta canja ta yi kyau to ubangiji subhanahu wata'ala haka yi wa wannan magaryan cikewan wato ado da haskensa da kuma abubuwa na ban mamaki wannan dukkaninsa yana nuna mana wato girman halittun Allah da abubuwa na ban mamaki na halittun Allah subhanahu wata'ala wanda mu ba mu iya zuwa mun gani ba sai dai a bamu labari abu ne na gaibu kuma dole kai imani da shi kuma wannan din ya kara maka imani da Allah ta'ala da sanin girmansa da kuma kuduransa sai ga kullun imanin kai na karuwa shine amfanin karanta wa'annan ayoyi halitta ne ta wuce sanin ka kawai wasu a karkashin ƙasa wasu a cikin ruwa wasu a can saman sama can saman sammai sai dai a baka labari kawai to don ilimin ka ya kai ga irin wannan sai ka ƙara sanin girman Allah da darajan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ka je ka ƙara tsoron Allah ɗin Allah ya ƙara kurjini a cikin zuciyanka sai ka nisanci sabon Allah ka dukufa da yi masa ɗa'a don ka samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya ce ma za galbasaru wa ma wato ido bai kauce ba wa ma kuma bai ƙetare iyaka ba lokacin da aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sidratul muntaha ko aka nuna masa mala'ika jibrilu da ya je yana kallon su ba wai yayi kallon kauyanci bane ya kalli dama ya kalli hagu ya kasa nitsuwa ya yi ta kallon can da can ba ko ya wuce gona da iri wajen kallon shine irin kallon kauyanci kenan manzon Allah sallallahu alaihi bai kallon kauyanci ba ya nitsu ya kalli ikon Allah ya kalli halittan Allah ya kalli abubuwan mamaki wanda Allah ta'ala ya shimfiɗa a wannan wuri asidratul muntaha da kuma halittan mala'ika jibrilu shi yasa Allah ta ce ma zagal basaru wa idon sa bai ta wani kauce kauce yayi can yi can har ya je kallo abinda ma ba shi ake son ya kalla ba kuma bai wuce gona da iri wajen kallon ba da ya kallon kauyanci ba sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta ce laqad min ayati rabbihil kubra da aka yi isra'i da miraji da shi ai ya ga ayoyin ubangijinsa manya manya a can ya ga sidratul muntaha wannan babbar aya ce bishiyan da babu irin ta a duniya sannan ya ga mala'ika jibrilu a bisa sura na mala'ika yana da fuffuke guda ɗari shida kwaya ɗaya kawai ya tokare tsakanin gabas da yamma sannan ya ga aljanna an nuna masa aljanna ɗin ya yawo a cikinta ya ga aljanna abubuwa na ban mamaki ya ga ƙofofin aljanna an nuna masa wata ƙofa sunanta rayyan babu mai shiganta sai mai sai masu azumi an nuna masa kofan masu kiyamun laili an nuna masa kofan masu sadaka kowa zai shiga ta kofansa manzala sai sama da ya ba da wannan labarin sai na abubakar ya ce to yanzu zai iya wa mutum ya shiga duk ta wa'annan kofofin manzala sai sama ya ce zai yi kuma ina fatan kai ma za ka shiga ta kofofin gaba ɗayansu saboda ayyukan alkhairi da yake yi ko ta ina kowanne ya yi sannan haka nan ya ce a nuna masa wani gida aka ce gidan umar ne sai dina umar ya ce kamar zai shiga gidan sai ya tuna da kishin umar sai ya fasa sai na umar ya ce haɓa ya rasulullah ka zai wa kishi ya ce wa bilal ya aka yi na ji karan takalminka aljanna na ji karan takalminka bilal ya ce ni kan ban san wani abun da nake me kake na ibada ya ce abun da na san nake kawai shine ba zan yi alwala ba face na yi nafila a biyu shine abun da na san nake duk alwalan da na yi sai na mata nafila a biyu in to kila wannan ne ya kai ka haka na aka nuna manzo Allah abubuwa da yawa a gidan aljanna haka na aka nuna masa wutan jahannama da azaban da take ciki yadda ake azabtar da wato masu giba suna da farce suna ta ƙurzanin fiskansu haka nan masu cin riba su faɗi su tashi su faɗi su tashi ba za su iya tafiya a daidai yadda kowa yake tafiya ba saboda sun cika cikinsu da riba haka nan masu zina ga sunan ƙazanta suna tsoye suna wari yan wuta to haka na aka nuna masa azaba kala-kala mazala sa sama da ya ba da wannan labarin ya ce ban taɓa ganin sharri kamar irin wannan ba kamar da na ga wutan jahannama ban taɓa ganin alkhairi kuma kamar irin aljanna ba ko da mutum sai nemi alkhairin ya nisanci sharri din ubangiji ta ce ya ga ayoyin Allah manya-manya da wannan ne malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba a lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da shi don idan da ya ga Allah ta'ala sai Allah ya faɗa ya ce ya ga Allah shi ya fi komi girma amma sai aka ce ya ga ayoyin Allah a sai ba Allah ya gani ba in ana magana an ga Allah da Allah za a kawo ayoyin Allah ina sai a faɗi babban shikenan ya danne duka ƙananan gaba to sai ba a faɗa ba aka ce ya ga ayoyin Allah subhanahu wataala alamu da suke nuna kuduran Allah da ikonsa masaruk ya zo ya samu aisha wani tabi'i ne sai ke tambayanta har ra'a muhammadun rabbahu muhammadu ya ga ubangijinsa sai ta ce ta laqad bishai in shay'in da hushari ka yi magana ka yi wata babbar magana har tsikan na tashi ta ce kenan sai ya ce mata to ki saurara ki ji Allah ta'ala ya ce laƙarra amin ayati rabbihil kubra ai Allah ta'ala ya ce ya ga ayoyin ubangijinsa manya manya sai Aisha ta ce ina ake tafiya da hankalinka ne ai ayoyin qur'ani ayoyin Allah aka ce ko ba a ce an ga Allah ba kai kuma ka kaba dalili ne da wannan aya yanzu idan za ka kawo hujja cewa manzon Allah ya ga Allah kaga ga ka ce gashi nan Allah ta'ala ce ya ga ayoyin Allah ai ka kawo kanka hujja hujja ne akan ka ba hujjar ka wani to shi yasa sai ce ah ga Allah ta ce wala qarra'a min ayati rabbihil kubra ya gani daga cikin ayoyin ubangijin sa manya manya sai ayata tace to ina ake kai hankalinka ne an ce an ga ayoyin Allah ka kuma kana kafa dalili da shi a matsayin an ga Allah ta'ala sai Aisha tace innama huwa jibril mala'ika jibril ne ya gani shine ayar Allah din kuma tace duk wanda ya baka labari cewa manzo Allah sassama ya ga Allah man akhbaraka anna muhammadan ra'a rabbahu auka ta mashe a mimma umira bihi ko kuma ya baka labari manzon Allah ya ɓoye wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya masa umarni ya isar da shi aw ya alamul khamsa allati qala Allah ta'ala inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaysa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut duk wanda ya ce maka manzon Allah ya san wa'annan abubuwa guda biyar wato ya san yashal kiyama za ta tashi ya ce maka ya san yadda ake saukar da ruwa za a yi ruwa karfe kaza zuwa kaza a wuri kaza daidai kaza sannan ya san wato akwai ke cikin mahaifa tun yana digon mani ya san wani iri za a halitta dogo ko gajere ko baki ko fari ko namiji ko mace ya ce ya san yaushe zai mutu kuma ya san a wace ƙasa zai mutu to duk wanda ya ce wa manzo Allah ya san wa'annan abubuwa ana ce musu mafatihul ghaibi taskoki sito sito na ghaibin Allah subhanahu wataala ko mabudin gaibu a bita wata fassaran to Aisha radiyallahu anha tace laqad a'zama ala Allah al-firya yayi ƙarya babba ya danganta wa Allah subhanahu wataala saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wa'annan abubuwan ba bai ga ubangijinsa ba bai ɓoye wani abu na saƙo ba da aka bashi na manzonci sannan bai san gaibu ba a shi ne wannan magana to amma ta ce manzala sallama ya ga jibrilu ne a bisa surarsa kuma ya gan shi sau biyu ne gani na farko a wajen sidiratul munta na biyu kuma a wajen ajiyat wani wuri ne a maka ya gan shi yana da fuffuke guda ɗari shida wanda kowanne ya tokare tsakanin sama da ƙasa ko kuma ya tokare tsakanin gabas da yamma saboda girmansa aisha ta kore manzon allah cewa ya ga Allah amma akwai hadisai da ake ruwaitowa daga Abdullahi bin Abbas ɗaya hadisai yana cewa ra'ahu bi fu'adihi ya ga Allah da me da fuffukinsa abin na afwan a zuciyansa ya ga Allah a zuciyansa shine ma'anar bi fu'adihi kamar da muka fassara wacce aya a wata riwayan sai aka ruwaito ra'ahu bi ne ra'sihi ya ganshi da ido na kansa to sai malamai suka ce to yanzu an yi saɓani aisha ta ce bai gani ba abdullahi bin abbas kuma ya ce ya gani da idonsa to shikenan sai mu koma yanzu dole zaɓa za mu yi saboda su sabai ne kowanne maganarsa ba hujja bane tunda sun saba to sai mu laluba a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sai mu ga wane ne hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su goya baya idan muka laluba sai mu ga hadisan suna goya wa Aisha baya cewa bai ga Allah ba subhanahu wataala kuma hadisai ingantattu hadisai muslim abu dharrin al-ghifari yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace har ra'aita rabbak shin kaga ubangijinka sai yace nurun anna arahu zai iya daukan haske ne Allah haske ne ya za a yi na ganshi amma ba ba ana nufin Allah haske bane anan don a wata ruwayan da yace shin kaga ubangijinka kuma ita ma muslim ne ruwaito ta sai ya ce ra'aitu nuran na ga haske to menene hasken shi ne wani hadisi ya fassara shi hijabuhu nur law kushifat la ahraqa subuhat wajhihi man taha ilayhi basaru abun da yake kare karewa ya hana a ga Allah shine haske shine hijabin Allah da za a yaye shi da duk abubuwa za su kone gaba daya iya inda hasken ya je ba inda ko zai je ba to hijabin da yake hana a ga Allah shine me shine haske sai manzala sa sama ya ce ra'aitu nuran na ga haske me gani kenan ya ga hijabi ya ga hasken Allah hasken da ya hana a ga zakin Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya ce nurun anna arahu ma'anansa kenan wannan hasken ya za a yi na ganshi ai haske ya hana in ganshi shine wannan hijabin kenan wai na hadisai ingantattu ne musulmi ya ruwaito su sai yake nuna manzo sama da kansa ya ce bai ga Allah ba to sai maganan Aisha ita ce daidai maganan abdullahi bin abbas shekul islami taimiya ya ce cewa ya ga allah a zuciyansa ana ta ruwaito hadisin ana ta sai wasu ɗalibansa suka ƙara suka ce ya ga allah bi ainihi da idonsa amma ba abdullahi bin mas'ud ne ya faɗi wannan maganan ba ruwaya ce wanne ruwaito wanne ruwaito sai wani kawai tunda ya ce ra'a rabbahu a wata ruwaya ma ra'a rabbahu kawai ya ga ubangijinsa to kaga zai iya ɗauka da zuciya ko da ido to ni da ya samu wannan ruwayan sai ya ƙara shi a fahimtansa da ido ne sai nasa ƙarin kawai a bisa yadda shi ya fahimta sai ce bi ainihi ko bi aini ra'asi ya gani da idonsa so da zancen da ya fi inganci ubangiji subhanahu wata'ala babu wanda ya taba ganin sa a duniya ko mutum ɗaya manzala sallama shine cancanta ya ganshi da a ce za a iya ganinsa bai ganshi ba sannan haka na annabi musa ya nemi ya ganshi manzala sallama ubangiji ta'ala ya ce ba za ka gani ba amma ka duba wannan dutsen idan ya tabbata a yanda yake za ka gani haske ɗan kaɗan ya bayyana in ji abdullahi bin abba ya ce kamar ɗan gaɓar yatsa sai dutsen kawai ya narke diddige annabi musa sai faɗi yana yana suma yana tubawa allah subhanahu wataala shi ma bai gani ba ko manzala sa sama ya yanke hukunci a hadisi ingantacce ce innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu sai dai in kun bar duniya amma nan duniya ba wanda zai ga allah to kar wani ya ruɗe ka ya ce ana ganin allah ko da wasa amma a lahira mumine bayan Allah na gari za su ga Allah wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira wasu fiskokin suna masu ni'ima suna masu ganin ubangiji subhanahu wataala to wannan sune fiskokin mumine kenan amma kafurai kan kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun an tsare su ba za su ga Allah ba subhanahu wataala su kafurai an tsare su shi yasa imamu shafi yace wannan aya ma dalili ne za a ga Allah a lahira tunda su kafurai an ce ba za su ga Allah ba sai mumine za su gani kenan to wannan shine zance na gaskiya a duniya ba wanda ya taba ganin Allah kuma babu wanda ya isa yanzu ya ce zai ga Allah sai dai je ga wani abu daban yanzu ya ce Allah ne amma a lahira muminai bayan Allah na gari za su ga Allah a farfajiyar alkiyama sannan kuma za su gan shi a aljanna dalili na cewa za su gan shi a farfajiyar alkiyama shine hadisi na manzala sa sama hadisin bukhari innakum satarawna rabbakum ayanan satarawna rabbakum yawmal qiyamati ayanan kama tarawna al-qamara laylatal badri la tadhammuna fi ru'yatihi za ku ga Allah kirikiri ranar alkiyama kamar yanda za ku ga wato wata ɗan daren goma sha hudu ba za ku dinga cincirin da wajen ganinsa ba sannan aljanna hadisi ya inganta Musulmi yan aljanna suna cikin aljanna sai Allah ta ya bayyana sai su ga haske a saman su idan suka daga ido sai su ga Allah su ga zatin Allah amma ba a nan a yanzu ba mu isa mu kwatanta yadda za a ga zatin Allah ba subhanahu wata su dinga ganin Allah har su manta da daɗin aljanna har Allah ya bace musu suna idon su yana sama يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب للمثال وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الائتزال za su ga Allah ta'ala mumine ba tare da kwatanta ga yadda za a shi ba kuma za su manta da dukkan ni'imomin aljanna saboda ganin Allah ya fi aljanna ma daɗi lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka ga Allah suka kyautata imaninsu su a nan duniya da ayyukansu za za su shiga aljanna kuma da daɗi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai Allah ta'ala ya ce أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى وبنجي تعالى A afara'aytumul lata wal'uzza ku bani labarin gunkin lata wal'uzza da uzza wa manata thalithata ukura da kuma manata shi na ukun gunki na uku wato wasu shahararrun gumaka ne a nan ƙasar Saudiya wasu a Taif wasu a Makka sun shahara ana bauta musu suna ganin duk abin da suke samu na alkhairi to lata da uzza ne da manata to shine sai ubangi ta ce ku bani labarin waɗannan lata da uzza din sai ce a alakumu zakar walahul unsa kuka ce ko kun zaɓi 'ya'ya maza Allah ta'ala kuma kuka ce kun ba shi 'ya'ya mata su ne mala'iku wai Allah yana da 'ya'ya mata mala'iku kuma mala'ikun abun bauta ne wasu sukan bauta wannan mala'ikun shi yasa Allah ya shigo da wannan ayan a tsakiyar maganan lata wal uzza kun ce mala'iku 'ya'yan Allah ne kuma mata kuma kuna bauta musu to ku bani labarin su suma tilka idan qismatun visa wannan ribo ne na zalunci ku ba ku yadda ku mallaki ‘ya'ya mata ba saboda bunne su kuke yi da walakanta su amma kun danganta wa Allah subhanahu wataala ‘ya'ya mata ko ko ka ce ‘ya'yanku maza mun yi bayanin yadda jahiliya suke walakanta ‘ya'ya mata a tafsirin mu na jiya ba sai mun maimaita ba to sai Allah ta'ala ce in hiya illa asma'un wa'annan gumakan gaba ɗayan su in hiya illa asma'un سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى Ubangiji ta lace in hiya illa asma'un sammaitumuha da lata da uzza da manata ba su kasance ba face sunaye ne wanda kuka sa wa innan gumakan antum wa aba'ukum da ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani hujja akan lata da uzza ba Allah bai saukar da hujjan cewa su abubuwan bauta ne a bauta musu ba ko ka kirkiri wannan suna ne malamai sun ce sun kirkiri lata daga Allahu lafzul jalala sai suka tsago allata uzza kuma al'uzza sun kirkiro shi daga al'aziz sunan Allah ne sai suka kirkiro al'uzza almanata kuma daga almannan sunan Allah ne subhanahu wata'ala ta'ala saboda haka suka kirkiro wa'annan sunayen kuma suka ba su matsayin Allah subhanahu wa ta'ala to ta ta'ala ya lalata su yace wannan ku ka kirkiro kuma ba ku da dalili akan cewa ya halatta a bautawa lata da uzza da manata wato manzon Allah sallallahu alaihi ya taɓa mamayan kafurai ya karanta musu wannan suran suratul najmi domin abunda kafurai suke cewa la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghawfi kar ku dinga sauraron wannan alqur'anin ku dinga hayaniya in ana karantawa domin su rinjayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi hijira ta farko daga maka zuwa habasha sahabbai sun tafi mutum goma sha biyu maza guda hudu kuma mata shi ke na watar mazala su yana karanta wanne jami'i za hawa ma balla sahibukun wa ma gawa ya ta karanta suran har ya zo fasjudu lillahi wa abudu ku bi sujjada don Allah ku bauta wa Allah shikenan manzo Allah ya faɗi shi da sabai suka yi sujjada kafurai kansu an kara kawai su ma suka je sun faɗi kafuran da suke wurin sun faɗi sun yi sujjada mujiza alqur'ani ya kama su fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujjada ku bauta wa Allah sai suka faɗi suka yi sujjada to da suka yi wannan sujjada sai manya manyan su sai suka barin cewa fa sun yi wannan sujjada din shikenan sai suka dinga zargin su ya don Muhammad ya karanta abun karantawansa za ku je ku dinga sujjada suka dinga aibanta su akan wannan ai kamar sun karrama alqur'ani ne ko a zahiri shikenan sai suka nemi mafita sai suka ce a'a yayi bilata da uzza ne fa ya ba mana allolin mu ne shi yasa muka sujjada ba wai don qur'ani da aka karanta ba wani shi ake ce masa hadisul gharaniq hadisin ƙarya wai da yazo yace afara aitumul lata wal uzza wa manata salisata al maimakon su ce gaban shine alakumu dhakar wa lahu tilka idan kismatun viza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu bi amin sultani kaga kushin su akai ko ka kirkiro su kace za ku bauta musu Allah bai saukar da hujja akai ba sai suka ce a'a da yace afara aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra cewa tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna la turja' ku ba labarin lata da uzza da manata wayannan wasu madaukakan matasa ne kuma ana tamanin za su yi ceto ranar alkiyama wai haka manzon Allah ya fada sai kenan sai suka faɗi suka sujjada saboda neman mafita manzon Allah ya ce maka lata da uzza za su yi ceto ranar alkiyama har abada ba za su yi ceto ba kenan sai aka dinga yada wannan hadisi na ƙarya malamai suka yi ta aiki da suna kokkore wannan hadisi ga yanda ayoyin alkur'ani suke baka isa kuma ka zo ka soka wannan magana a tsakanin waɗannan ayoyin baka ce tilkal garani qulqula wa inna shafa'ata wannan la turja ya zama alqur'ani saboda Allah ta'ala ya alƙawarin zai kare alqur'anin sa wa inna la kitabun aziz la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi barna ba ta zuwa masa ta gaban sa ko ta bayan sa gagarau ne littafin inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya dau alƙawarin zai kare shi to amma mutanen da suka tafi habasha hijira sai labari ya je musu bayan da yake ba sai aka je aka gaya musu a habasha ethiopia cewa ai duk mutane maka sun musulunta saboda wannan fadon da suka yi suka yi sai suka kamo hanya kawai suka ce a dawo maka kafin su ƙari so garin maka sai suka ga abin ina ba haka bane kafirai suna nan akan su shikenan sai aka ce to su lallaba su koma shikenan suka samu ƙarin wasu jama'a sannan suka koma aka samu a lokacin maza sun kai tamanin da wani abu tamanin da uku mata kuma goma sha haka nan aka sake komawa kuma wajen najashi aka je aka faki to wannan labarin tabbas sun yi sujjada din amma kuma ƙarya ne ƙur'ani bai yabi abubuwan bautansu ba sun faɗa ne don neman mafita wannan shine lata da uzza su suna tunanin lata da uzza da manata su suke taimakon su duk nasarar da suke samu shi yasa lokacin da aka yi yakin uhudu ai sun samu galba akan musulmi da farko musulmi sun samu galba a kansu daga baya saboda wanda suke kan jabalin rumat ba su bi umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan Khalid bin Walid ya zagaya da rundunan sa na dawakai aka afka musulmi ta baya sai aka ci galba a kansu sanda aka kashe mutum saba'in cikin musulmi tun saba'in suka yi shahada daga ciki akwai Hamza baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka tarwatse aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka rude sai kaɗan ne suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai Talhatu bin Ubaidillah an sassare shi ko ta ina mutuwa ne kawai bai ba amma duk iya sara an masa saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi har sai na Abubakar yake cewa Talhatu ya tafi da ladan yakin Uhudu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce man sarrahu an yara shahidan yamshi alal ardi yanzur ila Talhati bin Ubaidillah wanda yake son ya ga shahidi yana tafiya a bayan ƙasa bai mutu ba to ya duba Talhatu bin Ubaidillah aka rotse kan manzon Allah sallallahu alaihi aka ji masa ciwo a kansa aka karya masa haƙorinsa aka kakkashe sabai wasu da suka koma madina tsaba sun rude kawai to bayan an yi wannan yakin dai an dawo cikin hayyaci mazala sallama ya kira sabai an sake dawa an kori kafirai to da suka ɗan yi gaba sai Abu Sufiyan ya dawo don an yi ta yada cewa manzon Allah sallama ma an kashe shi suna ta murna an kashe manzon Allah sallama su kafirai sabai su ma abun ya ruda su cewa wai an kashe manzon Allah kowa jikinsa ya sanyi galibi anas bin nadir ya samu tarin sabai suna ta hira abun nan suna ta juyayin abun suna tattaunawa me ya tsaye da ku suka ce an kashe manzon Allah ya ce ah to don an kashe manzon Allah sai ku tsaya fa na mutu alama mata alai rasulullah sallallahu alaihi ku tashi mutu akan abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu akan sa shikenan sai kama hanya yana tafiya sai hadu da sa'ad bin ma'as shikenan sai ya ce wa bin ma'az aljannatu wara'a uhudin fa inni ajidu rihaha yace ga aljanna nan a bayan dutsen uhudu ina jin kanshin aljanna a bayan dutsen uhudu ke ne ya shiga je dinga dukan kafurai suna dukan sa har ya shahada da aka zo gawarsa aka kasa gane wannan gawar wane ne ana dubawa sai wata yar uwarsa ta zo ta duba yatsunsa to ta yatsunsa ne ta gane shi wannan gaban yatsunsa ta ce wannan ko shakka babu anas bin nagir ne shike ya tafi ya yi shahada shi ya shi dama kan kafin nan ma yana jin ƙanshin aljanna shi ke ya tafi aljanna to haka wannan abu ya faru amma da ya faru shikenan abu sufyan an an tahin sahabbai wato ainihin dariyan gayya kuma yana so ya tabbatar da an kashe manzala su sama ko ba a kashe ba shikenan sai ya ce hal fikum muhammad manzala ce karku ba shi amsa hal fikum wato a cikin ku akwai muhammadu sai ji sai aka ce kara ba shi amsa ji shiru akwai bakar sai ji shiru manzala ce karku ba shi amsa sai ya sake cewa hal fikum umar akwai dan faruk a cikinku umar dan faruk manzala ya ce karku bashi amsa da ba shi amsa ba sai ya ce alhamdulillah ya ce to Allah ya kashe wa'annan kan an gama da su gaba daya to a lokacin sai na umar sai ya kasa hakuri ya ce ka kazabta adu Allah faqad abqallahu ma yuhzinuka kai ƙarya makiyin Allah Allah ya wanzar da abin da zai ɓata maka rai suna nan suna raye gama muryan Umar ɗinka wato ya san idan an gama da manzala sa sama da abubakar da umar kenan an gama da sahabbai gaba daya su ne manyan su ne shugabanni jagorori to kenan bayan an yi wannan sai ya ce lanar uzza wala uzza lakum kafin ya ce ilu hubal wani gunki ne shi ma hubal ya ɗaukaka wato hubal ne ba su nasara manzala sa sama ya ce bara ku ba shi amsa ba suka ce me za mu gaya masa ya ce ku ce allahu a'la wa ajal Allah ne mafi ɗaukaka ne mafi daraja sai suka gaya masa sai na umar ya faɗa aka masa raddi to sai ya sake cewa lanal uzza wala uzza lakum shine muhallu shahid na kawo kisan suka ce muna da gunkin yace muna da gunkin uzza ko kuma ba ku da gunkin uzza wato uzza ne ya taimaka musu wannan gunkin suka yi nasara sai manzo Allah ya ce ku ba shi amsa ba za ku ba shi amsa ba sai suka ce me za mu faɗa manzo Allah ya ce ku ce lanal Allahu maulana wala maula lakum Allah shi majibincin mu ko kuma ba ku da mai majibinci wato anan duk bayanin da ya akan kan dacewa an kashe wane shin wane yana nan bai taba tauhidi ba ne sai manzo Allah ya ce ai shiru to anan da yazo ya taba tauhidi sai manzo Allah ya ce a bashi amsa kawai ba dama kuma mutum ya taba tauhidi ka kyale shi ko ya taba alqur'ani ko ya taba Allah ko ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a masa da martani kawai a sai da zaran an taba tauhidi sai raddi ana taba addini ana taba Allah da manzon Allah sai raddi kawai dole ka ne ya zama wajibi a kanka ka kare mutuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi to anan an taba Allah an fifita gunki akan Allah manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kuma saraddi kawai shikenan sai suka masa raddi to da aka yi haka aka bashi wannan azna sai ce yawmun bi yawmi badrin wal harbu sijal yace mun rama abin da kuka mana a yakin badar dama yaki haka yake wataran ku yi nasara wata ai nasara akan ku mutum nawa aka kashe musu a yakin badar mutum saba'in su ma kuma sun kashe mutum saba'in a yakin utu suka ce sun rama da suka faɗi haka sai na umar sai ya ce ka zabta adu laisa sawa'an katlana fil jannati wa katlakum fil nar yace ƙarya kake maƙin Allah ba daidai bane mu wanda aka kashe mana a yakin badar suna nan a cikin aljanna a yanzu haka abuna a yakin uhudu waɗanda aka kashe mana mutum saba'in a yakin uhudu suna cikin aljanna ko kuma wanda aka kashe muku a yakin badar suna nan a cikin wutan jahannama saboda haka ba ɗaya bane shikenan sai ya kira ainihin sai na umar ya ce sai na umar ya zo masu dan tattauna shi sai na umar ya zo shikenan ya ce wai da gaske ne muhammadu yana nan ba kashe shi wai ce kwarai ko yanzu haka yana jin maganar da kake yi gani nan abubakar yana nan kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana jinka yana jinka shikenan sai ya juya ya tafi yasa to su suna ganin kaman uzza guma gumakan lata da uzza da manata su ne suke ba su sa'a kuma allah ta'ala yana musu talala ne sai su je wata bukatan tasu ta biya domin a musu talala a jinkirta musu har lokacin da Allah ta'ala zai musu mummunan kamu wanda ba za su iya kubucewa Allah subhanahu wataala ba domin bayan an yakin hudun ba sun je sun yi taron dangi ba gaba ɗayan su kafurai da shekara ta zagayo su zo su yaki sabon manzon Allah su kurmushe su a Madina suka gama taron dangin su kafin su zo sahabbai suka tona rami yadda ba za ka iya shiga Madina ba ta sauran bangarorin duwatsu ne nan kuma banu ƙureza an yi amana da su ba za su ba da wuri ba lokacin da banu banu banu quraizan suka saba alkawari sai Allah ta'ala ya turo iska da mala'iku suka zo suka girgiza su iska ta dinga daukan su da su da dawakan tana wantsala su da ainihin bukkokin su kacce kacce aka musu na mutuwa ya mutu wanda ya gudu ya gudu shikenan an gama da su tun daga nan manzo Allah ya ce daga yau ba su sake neman mu da yaki ba sai dai mu mu neme su kuma haka aka yi sai dai sabai su kai hari amma ba wani kafuri ya taso daga wata ƙasa ko wani gari ya zo ya ce zai kawo manzon Allah hari ba saboda sun gama iya taron dangin su kuma an gama da su to ubangiji ta'ala yana musu talala ne ba wai lata da uzza ne suke ba su sa'a ba Allah ta'ala ya ce lata da uzza in hiya illa asma'un ba komai bane face sunaye sammaitumuha da kuka rada musu antum wa aba'ukum ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja akan abautawa lata da uzza da manata ba in yattabi'una illa dhanna ubangi ta ce ba komi suke bi ba sai zato wa ma tahwal anfus da abun da rai yake so kawai son zuciyarsu suke bi da abu kaza suna zaton kaza ne to ai addini ba yin sa akan zato sai akan yaqini in kana shakka akan addinin ka to ba addinin kake yi ba shi yasa addinin musulunci ba da matsala qur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tafiya akan yaqini komi kana da hujja da dalili akan sa amma mutum yana bin son zuciyansa ko yana bin zace-zacensa to wannan yana kwaikwayon kafurai ne kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus ba komi suke bi ba face zato da abun da ransu yake so walaqad ja'ahum min rabbihimul huda haƙiƙa shiriya ta zo musu daga wajen ubangijinsu suna bin son zuciyansu suna bin zace-zacensu kuma alhali shiriya ta zo musu daga wajen Allah subhanahu wataala shine alqur'ani wannan alqur'anin hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu tsoron Allah inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yana shiryar da kai zuwa ga tafarkin da yafi kowanne zama daidai shine tafarkin addinin musulunci kuma shine zai kai ka har aljanna in ka bar alqur'ani to ka kama hanyar bata to ya za a yi ga alqur'ani ya zo maka ga manzon Allah sallallahu alaihi ya zo maka da bayanai da shiriya sannan kuma ka bauɗe ka bi son zuciyanka da wasu abubuwa da kake zato kana sakawa a zuciyanka sannan kuma ka ce hanyar tsira ne ba zai taɓa zama hanyar tsira ba idan kana neman hanyar tsira ka bi shiriyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita wannan sai ka tsira duniya da lahira in ba ka ba kuma ka bata duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce am lil insani ma tamanna فلله الآخرة والأولى Ubangiji ta'ala ya ce, Amnil insani ma tamanna, ko kuma wai mutum dai samu abin da yake buri ne su abin da suke buri duk abin da ya zo a zuciyanka kawai abin ya zama haka wannan gunkin ya kamata kai wannan dutse yana da kyau ya kamata a dinga bauta masa shikenan sai ya zama abin bauta wannan gunki yana da kyau ya kamata a bauta Allah da shi abu kaza in ka har hada shi ka har hada istighfari da la ilaha illallah da kaza kaza shine hanyar tsira haka kawai mutum sai ya zace haka shikenan ko sai mai da shi wannan hanyar ita ce hanyar tsira yi wani tsari nasa daban ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to shikenan duk abun da mutum yayi buri wannan abun sai ya zama daidai inji Allah ta'ala san ba haka bane duk abun da ranka yake so sai abun ya kasance la ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajarir riyahu bima la tashtahi su. ba duk abun da mutum yake buri ko yake sha'awa yake samu ba jirgin abin nan iska yana kadawa da ta yanda jirgin ruwa baya so ta kada shi nan ta kada shi nan kamar zai faɗi to shi yasa addini nan ba wai an duba me mutane suke so a ransu bane aka tsara musu ba a'a Allah ta'ala ne tsarin sa kuma wannan hanyar da za ta kai ka aljanna din hanyar tsiran ba wai a share take an daɓe ta a mata kwalta ba sai ka zo fiwu kawai sai ka wuce a'a hanya ce mai ramuka da kaya da duwatsu sai ka yi ta tuntube kaya na sukanka kana ta samun matsaloli ka takurawa kanka abubuwan da ba ka so ka daure ka yaƙi shaidan ka yaƙi ranka ka je ka yi su to su ne za su kai ka aljanna ne amma in kowa son zuciyarsa ne zai kai shi aljanna to ai ba sai an aiko manzo ba ba kuma sai an saukar da littattafai daga sama ba shi yasa maza Allah sama ya ce huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bi shahawan an lullube aljanna da abubuwan ki abunda ba ka so na takurawa dai to su za ka yi tabi ka yi tabi dokokin Allah ta'ala sannan sai ka shiga aljanna ita kuma wuta an kewaye ta da abubuwan sha'awa abu na son rai kawai wanda ranka yake so sai kai tabi kai tabi sai ka je ka faɗa cikin wutan jahannama to kaga duk mai bin son zuciyarsa to ya kama hanyar wutan jahannama wanda kuma yake bin abun da shari'a ta tsara masa to shikenan wannan kuma ya kama ainihin hanyar aljanna kuma ko da daɗi ko ba daɗi haka sabon manzon Allah sassa masu kai kuma ba addini nan yanzu duk wahalan da zaka sha wajen ka fahimce shi ko ka yi shi ka ɗabbaka shi yadda manzon Allah sassa ya koyar da shi baka kai fa sahabbai rubin rubin shan wahala ba ba su zauna a gidajensu ba ba su huta ba ba su yi bacci ba ba su aje takubansu ba an sassare su kala kala sun kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiyan kafa mai nisa sun ji yunwa ba su da lokacin neman abinci saboda yada wannan addini da jihadi in manzon Allah ya ce musu abu kawai su za su je su shiga ne babu wani tambaya me yake faruwa yakin khanda wannan rami mazala sallama ya ce a tona rami sai ya buga sammako da sassafe amma idan ya zo sai ya samu sahabbansa sun riga shi suna ta sara suna ta suna ta sara wata abun ya burge shi yace Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira ya Allah babu rayuwa sai ta lahira ka gafarta ansara da muhajirai sune sahabbansa na Makka da na Madina duka Allah ka gafarta musu su ko suka ce nahnu alladhina baya'u muhammada ala jihadi ma baqina abada mu muka yi manzon Allah mu baya akan jihadi matukan mun dawama har abada babu gudu babu jada ba mutum ya zo yana sara hanjin cikinsa na kadawa yana yawo shi kansa manzala su sa sai da ya daura duwatsu guda uku a cikinsa saboda ninwa haka sauran sahabbai kuma ba a fasa wannan aikin ba umarni ne duk inda manzo Allah ya ce su kutsa kawai su kutsa za a tafi yakin badar din nan an tsaya ana ta tunanin ya za a yi ba mu zo da shirin yaki ba mu 313 kafurai mutum dubu sun yi iya tanadin su na yaki ko mu ba yaƙi muka zo yi ba kuma ga yaƙi ya kama mu a shiga aje a yaƙin nan koya sabai suka ce aje a shiga yana shawartar su suka ce aje da manzo Allah ya matsa tambaya suka ce wallahi ya rasulullahi mun fa ba za mu gaya maka irin yadda banu Isra'il suka gaya wa ainihin annabin su annabi Musa ba za mu ce maka idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun ba ka tafi kai da ubangijinka ka je ka yaƙin muna zaune anan haka ya gaya musu da aka ce su je su yaƙi a baitul maqdis yace a mu za mu ce maka izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilu ka je kai da ubangijinka ku yaƙi muna tare da ku mu din ma muna yaƙin tare da ku shikenan manzo Allah ya kalli ansarawa yace ku ashiru ilayya ibadallah don muhajirun ne suka yi wannan magana ku bani shawara a je a yaƙin nan ko kar a yi sa'ad bin mu'adh yace to manzo Allah da ansarawa kake yace ya rasulullah mun gaskanta ka mun sallama mun yi imani da kai mun mika wuya wallahi in kace mu je mu kutsa cikin wannan kogin zuwa zamu yi mu fada ko da zamu halaka ne duk abin da ka umarce mu mu shi zamu yi je a yaƙi kawai to haka sabon manzon Allah suka rayu da wannan wahala din kullun cikin wahala ake je yakin Uhudun nan a dawo da jini a jiki da rauni amma ubangiji ta ya ce kuma a tafi yakin Hamrawul Asad kuma kar a tafi da kowa sai wanda ya je yakin udu har waɗanda suka ji raunin ana ana rike da mutum mutum biyu su rike shi suna tangare gare da shi a tafi da shi yakin yakin badar karami gazawatu badar al-kubra shine yakin hamra al-asad kafirin sun juyo kuma sun ce za su zo a yakin udu sun juyo kuma sun ce za su yakin badar sun juyo sun ce za su yaki me za su yaki ainihin sahabbai sun yi nadama me yasa ba su kurmushe su ba shikenan sun juyo za a yi wata yar karaman yakin badar kuma shikenan haka aka tafi kuma Allah ta'ala kuma ya kare su ko ƙurza ne ba su samu ba su ka dawo haka lokacin da aka yi yakin ahzab sun dawo su ko huta ba su yi ba manzo Allah ya aje makaminsa malaika jibril zai ce masa awa awaqad wada'ata silaha ya rasulullah ka aje makami ka dauka yaƙi ya kare ne wahala fa da aka sha na gazawatul ahzab wa izagatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliya almu'minuna wa zulzilu zilzalan shadidan kowa ransa ya kawo makoshinsa kamar zai mutu an zo an aje makami an huta ana ga an ci galba yanzu kam shikenan bari mu huta malaka jibril ya ce wa manzo Allah sama shin ka aje makami kenan ya rasulullah ai malaiku ba su aje makaman su ba a tafi banu qurayza aje yaki yahudawa banu qurayza kuma sannan azhar ne manzo Allah ya zo ya shela a masallacin sa yace duk a fita yaki kawai ba magana zama la yusalliyanna adukum illa bani qurayza kar wani ya sallar la'asar a nan madina sai dai a banu qurayza haka aka dinka fita kawai ko huta ba ba ka dinga fita aka je kuma aka yi wancan yakin to aka fa sabon manzon Allah rayuwarsu kenan daga nan a tafi nan a tafi nan a tafi nan haka aka dinga yada addini to amma mu yanzu duk Allah wani wahala zaka sha addinin nan wanda zai kai rabin rabin wannan mu ka tsaya ma fa ka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bauta Allah a bisa basira ma ya gagara ya zama ko yar ibadan yar kaɗan za ka yi dai akan hujja kake yin ta mai amfani wanda za ta amfane ka ranar alkiyama ba ka rungumo bidiyoyi da wasu sabon Allah ka ce wasu ka nemi kusanci zuwa ga Allah da su ba to wannan a tsaya a fahimci addini ma ya gagara tana bayan an fahimce shi kuma a ɗabbaka shi ɗari bisa ɗari na za mu sa kanmu ne saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu mu dawo mu yi addini nan irin yadda sahabbai suka yi shi ko ba mu sha wahala irin nasu ba mu kwatanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha lirrijali falah mu kwatanta ko ba mu yi irin nasu ba za mu samu rabo ko aljanna mu bata kai irin ta sahabbai ba to dai za mu shiga aljanna ta zama dan ƙasa ƙasa ma duk ba matsala bane amma a ce ka tafi can bangaren hagu ranar alkiyama an tafi da kai wutan jahannama to wannan fa bi'sal masir makoma ta mu ne Allah ya tsare mu daga wutan jahannama ubangiji ta'ala ya kara mana imani ya fahimtar da mu addinin sa ya sa mu shiga aljannan sa Allah ta'ala ce amlil insani ma tamanna wai shin mutum yana tamanin wai zai samu abin da yake buri ne a nan duniya addinin kawai yadda kai kake son sa ka yi shi sai zama Allah ya yarda ka je ka yi shi a haka duk abubuwa na rayuwa yadda kake bukata a sake maka ka hole kai ta sharholiyanka shikenan haka kake so shikenan wannan din sai zama addini kiɗa da waka da rawa da tsalle ya zama addini ba zai taɓa yiwa ba don wannan shine abin da mutum yake so yau da za a ce addini ne ya zama rawan disco duk matasa sai su zo su shige shi sai su fi kowa ma rike addinin kenan rawan disco kawai ana kiɗa ana rawa ana jubi abu ne mai daɗi ai amma ba ne ba ba duk abin da ranka yake so yake zama addini ba sai abin da Allah ta'ala ya tsara sannan ubangi ta'ala ce falillahi al-akhiratu wal ula duniya da lahira gaba ɗayanta na Allah ne Allah shi yake tsara addini nan a duniya ba wanda isai tsara shi shi yake ba da arziki a duniya ba wanda isai baka shi kare bayinsa a duniya ba wanda isai kare su in bai kare su ba to haka nan a lahira shi yake ba da kyakkyawan sakamako ga wanda yake kyakkyawan aiki a nan duniya yake ba da mummunan sakamako ga wanda ya mummunan aiki a nan duniya saboda haka duniya da lahiran gaba ɗayan ta tana hannun ubangiji subhanahu wataala to me kake nema a duniyar ne kuma me kake nema a lahiran rahamar Allah subhanahu wataala to ka bi shi sau da kafa ka samu wannan rahama din amma idan mutum bai yi haka ba to ko shakka babu zai shiga rudu a nan duniya idan ya je lahira kuma ya sha wahala Allah ya fahimtar da mu addini ya kara mana imani za mu tsaya nan sai gobe za mu tsora daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh من الشيطان الرجيم wannan mai tambaya na cewa malam malam kace a lokacin da aka yi isra'i da mi'iraji da annabi sallallahu ka yi bayani allah ya nuna masa aljanna da wuta wannan yin shi yake nuna cewa aljanna da wuta duka suna sama kenan بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wato baya nuna haka aljanna da wuta gaba ɗayansu cewa suna sama don na karanta wani littafi na al'ashkar suleiman al'ashkar aljannatu wan nar a ciki abun da ya rinjayar Allah ta'ala shi ya san kowanne a ina yake amma dai ita aljanna an fi rinjayar da cewa tana sama wata kuma wallahu alam a ina take saboda akwai hadisan da suke nuna kamar ba a hakan bane domin yanzu wannan mun ce manzala sallama an yi isra'i da shi ko sai aka haura da shi sama sai aka nuna masa aljanna to shi kenan kaga a sama ya ga aljanna zai ka dauka aljanna tana sama to wata ran kuma yana sallah da sahabbansa sai aka ga yayi gaba ya mika hannu sai sake dawowa baya da aka gama sallah aka ce mun ga kai gaba har ka mika hannu yace ina sallah ne sai aka nuna min aljanna sai na mika hannu kamar dan tsinko wato ainihin abun nan din yayin itatuwan aljanna sai kuma aka nuna mini wuta sai yi baya baya to kaga anan a ƙasa ne aka nuna masa su to kasancewa an nuna masa su a sama ba dole ne ya zama suna sama ba an nuna masa su a ƙasa ba lalle ya zama suna suna ƙasa ba shi yasa suke cewa wallahu alam na'am waɗansu mata ne guda biyu suka yi tambaya kusan tambayan nasu iri ɗaya ne bari in karanta ɗayan kawai duka bayanin su akan sun sha ramadan ne kamar mai wannan ta ce a wata tana yin al'ada sau biyu ne a kowane wata tana ƙoƙarin ta biya wannan kuma sai ga ramadan ya zo kuma sai aka sanar da ita haka ma wancan ɗin mata ce aka sanar da su cewa idan har za su biya sai sun biya da kafara to malam yaya za su yi da Allah a warware mini a warware mana tamban idan sakaki ne kawai suka yi ta wasa har lokaci kure ba su biya ba sai sun yi kafara fatan abdullahi bin abbas za su yi abun nan kafara na sakakin da suka yi kuma za su biya azumi in sun biya azumi su ciyar da miskini ɗaya in sun biya azumi su yi mudu ɗaya su ciyar da miskini kowane azumi ɗaya mudu ɗaya haka za su yi ko su ba miskinin abincin rana da abincin dare saboda wannan an musu tara ne na wannan sakakin da suka yi amma in rashin lafiya ne ko wani uzuri babba wanda ya hana biya ɗin to ba ramadana sai a rama kawai ba sai an ciyar ba na'am ta ce mutane sun kai kimanin goma sha ɗaya wa'anda dukkansu suna yi mini maganan aure kuma na nuna duka zan aure su kuma kowanne su yana mini alheri iya gurgudu su goma sha ɗayan nan kowanne su kuma yana tsammani lallai hakika shi kaɗai ne nake tare da shi to malam abinda nake son malam ya bayi mini bayani a nan shine kyaututtuka da suke mini fa ba roƙonsu nake yi ba shi malam halal ne nake ci ko haram fowan nayin kike musu saboda kin zama yar fowan nayin kenan domin duk wanda kika je wurinsa kina nuna kina son sa zaki aure shi kila guda goma sha ɗaya nan da guda goma kin nuna ba zaki aure su ba ko naira ɗaya ba mai baki sai dai shi wancan ɗayan da zaki aura amma yau kika lulluɓa kika lulluɓa a matsayin kina tare da su saboda yake ta cutar su kina musu ko wannan yin sai dai a miki nasiha a ce ki ji tsoron Allah ki fidda miji kawai kwaya ɗaya sauran kuma ki ba su hakuri amma abin da kike ba daidai bane kuma kuskure ne kuma bai kamata mutum ya bar yarsa tana haka ba ta je wurin wannan ta tsaya da wannan ta tsaya da wancan kowanne tana karban kuɗin sa a ta fidda miji ta zaɓa kawai guda biyu uku hudu sun fito ba hana su yi takara tare ba amma ta ina za a karkata domin kada a ruɗi wani ko a je a ci dukiyansa sai kuma abu ya zama kamar wata sana'a wani idan Allah ba shi ya budurwa kamar ya bashi shi jari ne <laughs> ta karɓo wani wannan ta kawo ta karɓo wajen wannan musamman su iyaye mata a karɓo a can a karɓo a can wannan ba daidai bane kuskure ne ko ba mutunci bane saboda haka a zaɓi guda daidai wanda za a yi da shi ɗin shi kuma ko miliyon nawa ya kawo a karɓa in an ci kuma an ci halal na'am wannan yake cewa kama a jihohi da ake shari'a musulunci akwai waɗanda su ba musulmai ba kamar irin waɗanda suke addinin yahudanci ko kiristanci idan za a yi musu shari'a kan za a yi musu shari'a da na addinin su ne ko yaya za a yi musu idan sun kawo wajen musulmi to wajibi ne a musu shari'a da irin shari'an addinin musulunci in kuwa sun je sun kai wajen mutanensu mutanensu su musu shari'a da abin da suka ga dama wannan haka yake a zamanin manzon Allah sassama manzon Allah yana hukuncinsa a madina kawo bin ashirar shi ma yana nasa hukuncin shugaban yahudawa idan bai yahudi ya rikici da musulmi aka kawo gaban manzon Allah sassama sai musu hukunci irin na addinin musulunci in su suka yi rikicin su suka tafi wajen kawo binu ashara sai musu hukunci irin nasa da haka in dai har ya riga ya zo wajen musulmai to shari'ar musulunci za a masa in ya tafi can kuma ya je a masa hukunci wanda ba na shari'ar musulunci ba wannan kuma shikenan ba za a jawo shi a ce dole sai ya kawo wato wajen musulmi din bana malam idan mutum ya zo masallaci ya tadda ana liman yana hudu ba a ranar juma'a to zai yi nafila na tahiyatul masjid ne ko dai zai zauna kawai zancen da ya fi inganci zai yi wasu sun ce bai zai yi ba yin haramun ne shine mazhaban malikiya suka ce saboda ubangiji ta ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wannan ayan ta sauka akan huduban juma'a ne in ana huduba ku shiru da suka ce saboda haka haramun ne sannan suka kafa dalili da wani ya zo ana huduba yana ta ketare jama'a ya ketare wuyan wannan ya taka wannan manzo da sai ce masa ijlis faqad azaita wa anaita zauna kana cutar da jama'a kuma kaleti manzo Allah bai ce masa tashi kai nafila ba amma jumhurul ulama sun tafi cewa ya halatta ai wannan nafilan kuma mustahabbi ne dalilin su kuma yana da karfi shine dalilin wato abun nan sulaikun qatafani hadisin sulaikun qatafani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana khutuba da ya zo kawai sai ya zauna sai manzo Allah sai ya ce masa kai nafila ne yace a'a sai ce tashi kai nafila raka'a biyu sai tashi na fila raka biyu kuma manzo Allah ce duk wanda ya shiga masallaci ranar juma'a ya samu liman yana juma'a falyar ka raka ta ne kabla an yajlis ya zauna raka biyu kafin ya zauna to kaga wannan hadisin ya raba wannan rigima wancan da aka ce ya zauna ba na nufin kar yayi nafila bane ya daina wuya wuyan mutane ya daina cutar da jama'a kuma ma na nufin ya zauna ne to nafilan ba wajibi bane amma wannan kuma sarihi ne cewa ya tashi ya nafila kuma ya tashi ya nafila din to wannan hadisin ba wani tawili da za a masa na sha jin masu wa'azi suna yi masa tawili wa ai shi sulaikun katsafani wani miskini ne duri gansa a diddige sai manzo Allah su sama ya tashi ya ce masa ya tashi ya nafila wai don a ganshi a ji tausayinsa a bashi sadaka <laughs> ko ina aka samu wannan wallahu ala kuma ina ta yawo a garin nan a ƙasar nan kai to babu wannan ai ana so a nema masa taimako ba sai an yi wani dabara da yin sallah ba sai manzo Allah ya ce ku taimaka masa kawai mutum nawa ne suka shigo miskinai suka shigo ba su da komai manzon Allah sallama ya ce a taimaka musu wani ya je ya dauko masaki na ne ya kawo daga nan aka dinga kawa aka dinga kawa manzon Allah wasallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah shi ya sunnanta wannan taimakon ya kawo aka ta yi manzon Allah ya ce yana da ladan wannan abun da ladan duk wanda ya kawo ma taimakon kuma ba za a tauye wa incan ladan su to saboda haka hadisin yana nan amma manzon Allah wasallam ya ce falyatajawwas wato ka takaita idan ka zo karka ja doguwar sura fatiha kawai da wasu ayoyi ko gajeriyar sura shi kenan sai ka gama maza maza sai ka ci gaba da sauraron hudubanka amma hayaniya ne da surutu wannan kan ba a yi in ana huduba na'am na je asibiti sai aka wanke mini kunne na aka zuba mini wani magani a ciki ɗacinsa ina jin har a cikin magogoro na malam zai iya ci gaba da azumi tare da sa wannan maganin ko dai za ka ci gaba da azumi amma za ka rama azumi kwaya ɗaya bayan ramadana saboda duk abin da ya shiga ka ya faɗa uwar hanjinka wato cikinka ko ta wace kofa ya shiga ya karya maka azumi ko ta kunni ko ta hanci ko ta ido ko ta baki ya shiga ta kunninka ya shiga makogoronka kuma ya faɗa cikinka baka iya kako shi ba amma inda za ka kako shi ka da shi shikenan amma in ya shiga ya shiga azuminka ya karye kuma wajibi kai kamun baki kuma bayan ramadana ka biya kwaya ɗaya kawai babu kafara na'am wannan shawara take nema take cewa wani ne ya zo yake neman ta zai aure ta sai aka ba ta labari tare da iyayenta mutumin na ya aure mata kimanin ko hudu amma sau uku matan duka suna mutuwa sannan kuma ga shi shi kadai ne kawai ya zo a wurina cewa zai aure ni to malam wannan maganan kan in aure shi shawara take nema in aure shi ne ko dai camfi na iri na mutane nema in na aure shi zan mutu to yanzu na ce ki aure shi ka je ka mutu ba <laughs> ga wannan fatara ai tana da hadari <laughs> yawa <laughs> ni dai kawai abinda zan ce mutuwa sai kwada kare wa kullu man mata bi ajali wa la qutila duk wanda ya mutu ajalinsa ne ya zo ko da kashe shi akai yi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitabun muajjala bi zai yi mutu ya mutu ba sai da izinin Allah kuma littafi ne an riga an rubuta sai kwanan ka ya kare zaka mutu amma in baki shawara in ce ki aure shi ko kar ki aure shi ba zan iya ba wannan wannan kuma yake tambaya ne akan maganar yawan rantsuwa yace kowane magana mutum zai yi sai ya rantse sai aka ce da shi yawan rantsuwar nan fa ba kyau ya kamata ya kiyaye ya kare ya daina yi sai ya ce a'a shi kan bai yadda da wannan maganan ba shi karya ne eh, rawa nan tsawa ba abu ne mai kyau ba yana daga cikin mutane uku wanda maza za su sama ya ce Allah bai zai musu kallon rahama ba mutum mai yawa rantsuwa musamman a wurin kasuwanci kana rantsuwa domin kayan ka yi farashi baya baya halatta saboda rantsuwa babban abu ne sai abu mai muhimmanci sai ka rantse amma kowane abu ka rantse kowane to da ƙarya da gaskiya fa za ka dinga rantsuwa tun kana yin na ƙaryan har rantsuwan ta kama bakinka sai akan ƙaryan ma ka dinga rantsuwa so da haka bai kamata ba mutum ya zama mai yawan rantsuwa kuskure ne na'am tambaya ta karshe insha Allah wannan rubutu ne aka rubuto musamman akan malam ya ƙara jin hankalin eh, yan agaji da suke tsayawa wajen kulawa da yadda mata suke ta ce su ɗin ba sa girmama sannan suna yi mana abu kamar irin na wulakanci wulakanci haka don Allah malam ka ja hankalinsu su ji tsoron Allah yan agaji ku ji tsoron Allah matan aure ne ba ba yara bane ballatara ku ce abokanin wasan ku ne amma dai alhamdulillah yan agajin garibin suna ga yara kanana ne masu tare matan ba wai manya ne amma dai ya kamata su bi a sannu a sannu kila shi yasa suke samun matsala da da su matan saboda haka mata ne na aure ko kuma manyan 'yan mata ba yara ne kanana ba ku mutunta su sannan ko kuma matan ku ji tsoron Allah ku bi tsarin da aka yi kar ku dinga zuwa kuna cakuɗa da ainihin maza wannan tsarin da aka yi abu ne mai kyau domin maslaha kada abun ya shafi wani abu na addini na'am daga nan sai masu roƙon addu'a wannan ya rubuto doguwar takarda ne akan malam wani zargi ne ake mini ina roƙo malam ya yi mini addu'a ubangijin Allah ya wanke ni akan wannan matsalan ya kuma daidaita tsakanina da sauran 'yan uwana da na samu matsala sanadin wannan zargi da su wannan kuma akan rashin lafiya ne yana roƙon Allah ya yi masa akwai ɗaliban makarantar FC Yola su ma sun ce za su fara addu'a suna roƙo taimake za su fara jarabawa suna roƙon addu'a sannan akwai wanda yake magana akan cewa 'ya'yan shi Allah ya shirya mata 'ya'yanta da 'ya'yan al'ummar musulmai baki ɗaya ya kuma renan mata su sannan akwai addu'a kuma ta musamman na mamaron malam abdul yasar ko da ta mahaifiyarsa da ta rasu a jiya da dare ake roƙo Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata wannan su ne duk masu bukatan addu'o'in nan Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi Allah kuma mu ma ya biya mana bukatun mu na alkhairi bayan wayan da aka karanta na akwai masu bukatan addu'o'i da yawa akwai wanda aka sace masa motarsa muna fatan ubangiji ta'ala ya bayyanar da ita in ko bata bayyana ba Allah ya miyar masa ninkin ba ninki sannan akwai wa'inda suke da bukatu dai daban-daban wasu kudaden su ya makale a wasu wurare suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar musu da wa'innan kudaden ya fito musu da su a cikin gaggawa muna roƙon Allah ta'ala ya amsa wannan addu'a sannan wannan bawan Allah da mahaifiyarsa tare su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa rahama a cikin kabarinta sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su haƙuri su wanda mutuwan ta shafa اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من اديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم غفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانت محسنة فزد في إيسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله كفرة منه فر النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين